daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai, shirin nan na kokun san sai kuma Afirka a yau shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanansu ƙasar iran ta buƙaci hukumar iaea e ta bayyana matsayinta a dangane da shirin nukiliyar ƙasar dr larijani mai bawa jagoran junjin hali musulunci shawara ya bayyana cewa idan iran idan amurka ko kuma isra'ila sun kai wa wato kasar iran eh, hare-hare kan shibiyoyin makamashin nukiliyanta mai yiwuwa ta nemi mallakar makaman nukiliya sannan za ku ji cewa shugaba tinubu na najeriya ya tuɓe kiyari a matsayin shugaban kamfanin nnpc ta ƙasa sannan ma ya mai gurbinsa da wani yanzu kuma ga cikakkun labaran a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi abbas arakci minista harkokin wajen ƙasar iran ya buƙaci shugaban hukumar da ya bayyana matsayin hukumarsa dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗa gorosi haka a jiya ya ce matsayin hukumarsa dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran mai yiwuwa zai yi tasiri a barazanar da ƙasar iran take fuskanta na kai mata hare-hare kan cibiyoyin nukiliyarta arakci ya ƙara da cewa shirin nukiliyar ƙasar iran na zaman lafiya ne kuma har yanzu ƙasar iran tana kan bakanta na aiki tare da hukumar makamashin nukiliya ta duniya don kare haƙƙinta na mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya tare da kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ministan ya buƙaci hukumar a irin wannan halin da iran take ciki ko kuma take fuskanta barazana a kan cibiyar makamashin nukiliyanta akwai buƙatar wato kwarin da gaske hukumar iaea e ta fita ta bayyana matsayinta a nashi bangaren daraktan hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya ce a shirye yake ya shirya wato tattaunawa tsakanin bangarorin biyu don fahimtar juna babban mai bawa jagoran junjo hali musulunci shawara dr ali Laridani ya ce duk tare da cewa jagoran junju hali musuluncin ya ba da fatawar hana kera makaman nukiliya amma idan an kai wa kasar iran hari kan shirinta na makamashin nukiliya wannan yana iya tunzura ta wato ta kai ga mallakar makaman nukiliya jaridar tehran times ta nakalto dr larijani yana faɗar haka saboda amurka da da hamtu kasar isra'ila suna barazanan kaiwa cibiyar nukiliyar ƙasar. idan har ta ki tattaunawa da amurka dangane da shirin a ranar ladin da ta gabata ce dai dr larijani ya bayyana haka sai dai a daren litinin dr larijani ya sake jaddada wannan ga wata talan tashar talabijin ta cikin gida sai dai kafin haka shugaban ma'aikatar leƙen asiri na ƙasar amurka ya tabbatarwa tashar nbc kan cewa iran ba ta da shirin samar da makamashin nukiliya makaman nukiliya amma trump dai ya sha nana ta cewa iran ba idan iran ba ta zo ta tattauna wato batun makamashin nukiliya na ƙasar da ita ba to mai yiwuwa za ta kai hari ko kuma hare-hare a kan cibiyunta na makamashin nukiliya jumhuriyar musulunci ta iran ta cika shekaru 46 cur a jiya 12 ga watan farvardin na kalandar iraniyawa wanda ya daidai da ɗaya ga watan afrilu shekarar 1979 miladiya wannan kuma ya faru ne jim kaɗan bayan da jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar iran a lokacin imam ruhullah al-musayi al ya dawo daga gudun hijira da aka sarki sha ya tilasta masa na tsawon shekaru goma sha biyar a ƙasashen waje da ya dawo gida kuma ya jagoranci mutanen ƙasar wajen kifar da gwamnatin sarkin a nan ne dai batun wani irin tsari ne za a ko zai mai gurbin tsarin sarauta da aka kifar akwai ra'ayoyi da dama amma Iman khomeini kudisa sirruhu ya ce tsarin da za a kafa shine na musulunci ko kuma waninsa amma mutane a zaɓen raba gardama da aka gudanar suka zaɓi wato tsarin musulunci inda aka gudanar da zaben raba gardama a duk ƙasar inda kuma kashi 98 cikin ɗari na wa'anda suka kada ƙwararrunsu suka zaɓi wato jumhuriyar musulunci ta iran ko kuma tsarin musulunci da haka kuma imam khomeini kudisa sirruhu ya kawo ƙarshen gardamar da wasu tsiraru suka tayar bayan nasarar junju hali musulunci a ƙasar shekarar 1979 daga nan imam Khomeini kudisa sirru ya ba da umarnin a kafa kwamiti wanda zai rubuta sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka gina shi kan aƙidar addinin musulunci na asali wato musulunci wanda ya ginu a kan bin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka a kowace shekara dai akan gudanar da bukukuwa don tunawa da wannan rana mai muhimmanci masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin kasar yemen sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin cruise a hare-haren da suka kai kan katafaren jirgin yaƙi mai ɗaukan jiragen saman yaƙi na ƙasar amurka da suke cikin tekun maliya a karo na uku a cikin sa'o'i 24 da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar sojojin ƙasar ta yemen na faɗar haka a jiya talata kan cewa wato sun yi amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen sama wato wa'anda ake sarrafa su daga nesa wajen kai hare-hare a kan katafaren jirgi mai suna uss harry s truman a cikin tekun maliya shugaba bola ahmad tinubu na tarayyar najeriya ya tuɓe shugaban kamfanin man fetur na ƙasar wato nnpc mele kiyari da majalisar gudanarwarsa ya koma mai da wasu onagunu wato mai magana da yawon shugaban ƙasar ya ce shugaban ya tuɓe shugaban kamfanin ne a jiya sannan ya mai gurbinsa da injiniya bashir bayo a julari a matsayin sabon shugaban kamfanin da kuma 'yan majalisarsa wato na gudanarwa goma sha ɗaya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma Afirka yau yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. Da wannan ko muke cewa yini lafiya. sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah wadai da irin matakin da isra'ila ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar sake da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna kara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen sulami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da adawu da tattaunawar tsakaita buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin Khari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida suna daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun bayan da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma, Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza, wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin Isra'ila suke kaddamarwa a Gaza a baya-bayan nan. Har ila yau, ta bukaci komawa ga aiwatar da tsakai ta buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matukar muhimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu bangaren kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wace gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka akan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a rakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa kan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya da buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ilan take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wannan mace wanda aka gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙin amincewa da duk wata makarƙashiya wadda ake kullawa domin korar falastinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira ga gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar kasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gaske masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar palestinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya. bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan afrilu na shekara ta 1917 bayan kwashe tsawon shekaru uku ana gwabza yakin duniya na ɗaya. amurka ta haɗa kai da kasashen faransa da ingila domin murkushe kasar jamus kafin shiga cikin yakin gadangadan dai amurka ta buƙaci ƙasashen faransa da ingila da su rataba hannu kan yarjejeniyar ƙawancin yaki a tsakaninsu bayan haka kuma sai suka rataba hannu majalisan wakilai da na dattijai na amurka duka sun amince da wannan yarjejeniya a ranar shida ga watan afrilun shekara ta tara da goma sha bakwai shugaban kasar amurka na lokacin woodrow wilson ya bayar da umarnin fara kaddamar da hare-hare a kan kasar jamus shigar amurka a cikin wannan yaƙi ya karfafa gwiwar kasashen ƙawance wanda kuma hakan ne ya yi babban tasiri wajen tilasta jamus ta miƙa wuya masu saurare ko kun san cewa shekaru 220 da suka gabata a rana irin tewu biyu ga watan afrilu na shekara ta 1805 aka haifi hans christian andersen fitaccen marubucin labaran tatsuniyoyi na ƙananan yara a ƙasar denmark hans christian andersen ya tashi a birnin copenhagen inda ya rika rubuta littafai na wasan kwaikwayo da tatsuniyoyi inda kuma yake gabatar da wasa a manyan dandaloli domin bar da dariya musamman ga kananan yara da kuma sanya su nishadi ya rubuta littafai masu tarin yawa na wasan kwaikwayo waɗanda daga bisani kuma aka mayar da wasu daga su wasan kwaikwayo na ban dariya a denmark da ma wasu ƙasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar uku ga watan farbardin wato watan farko na shekarar hijira shamsiyya wato kuma rana ce wadda ake kira da ranar ɗabi'a a dukkanin ƙasashen da suke yin amfani da kalandar hijira ta shamsiyya da hakan ya haɗa da iran afghanistan tajikistan da dai sauransu a irin wannan rana a waɗannan ƙasashe mutane suna fitowa daga cikin gidajensu zuwa wajen gari ko kuma manyan wuraren shakatawa da suke cikin birane inda sukan yi ne a wuri ɗaya suna shan iska bisa ga al'ada dai a waɗannan ƙasashe duk ranar goma sha uku ga watan farbardin wannan rana ce ta hutu a hukumance masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da biyar papa roma john paul na biyu shugaban ɗarikar katolika ya rasu an haife shi a ƙasar poland a shekara ta 1920 kuma bayan ya yi karatu na addini ya zama firist a shekara ta 1964 ya zama bishop na kharkov a kasar poland kuma bayan shekaru uku ya samu mukamin cardinal kuma a ƙarshen shekara ta 1977 aka naɗa shi babban matsayi na addinin kirista na mabiya ɗarikar katolika wato papa roma an taɓa yunkurin kashe papa roma john paul na biyu a shekara ta 1981 amma dai ya tsira da ransa a tsawon shekaru 26 wanda ya yi yana rike da wannan matsayi ya zagaye kasashen duniya daban-daban ya yi tattake zuwa kasarsa ta haihuwa wato poland a lokacin mulki na gurguzu da kuma cuba a shekara ta 1998 paparon john paul ya kasance mai fafutukar neman tattaunawa tsakanin addinai musamman ma tsakanin addinin musulunci da kuma addinin kirista ya yi adawa da zubar da ciki da kuma luwaɗi gami da maɗugo da kuma gurɓacewar tarbiyya a ƙasashen yammacin turai sannan kuma ya soki harin da amurka ta kai wa ƙasar iraki masu wurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan afrilun shekara ta 1982 sojin ruwan argentina suka mamaye tsibirin falkland ko kuma malvinas kuma sun kame tsibirin wanda ke kudu maso gabacin kasar tsibirin parkland wanda aka fi sani da malvinas an gano su ne a karni na goma sha shida miladiya sannan kuma birtaniya ta mame waɗannan tsibirai a cikin shekara ta da da talatin biyu. duk da haka argentina a koda yaushe tana ɗaukar tsibirin wani yanki na ƙasarta jim kaɗan bayan da sojan argentina suka kwace tsibirin parkland sojojin burtaniya sun kaddamar da farmaki a kan tsibirin kuma bayan da sojan argentina suka fitattake su burtaniya ta sake mamaye wannan tsibiri har yanzu dai argentina tana ci gaba da bin wannan batu na maido da tsibirin parkland a karkashin ikonta da kuma tattaunawa tare da burtaniya akan wannan batu masu wurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan farbardin na shekarar hijira shamsiya gwamnatin basu ta kasar iraki ta kai hari a wurare masu tsarki na najab da kuma karbala a lokacin da al'ummar kasar iraki suke bore akan gwamnatin kama karya ta saddam hussein bayan boran da al'ummar musulmi na kasar iraki suka yi akan gwamnatin saddam din a farkon watan maris din shekara ta 1980 da kuma kasamin rikici wanda ya barke a tsakanin bangarorin biyu sojin gwamnatin saddam domin su cutar da musulmi musamman ma dai mabiya masabar ahlul baita a kasar iraki su sa kai farmaki akan masu gudanar da ziyara a hubbaran imam ali alaihi salam da yake birnin najab da kuma hubbaran imam husaini alaihi salam wanda yake birnin karbala wanda hakan ya sa mutane da dama suka shahada wasu kuma suka samu munanan raunuka. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya, inda muke yin dubi akan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kasance a yankin zirin afirka musamman ma dai a ƙasar somaliya da yadda wannan ƙasa ta zama wata cibiya da ƙungiyoyin na ta'addanci suke watsuwa a cikin yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya. To a shirin da ya gabata mun buɗe tattaunawa akan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka samu gindin zama a nahiyar afirka daga yammacinta zuwa wato gabashinta musamman ma dai yankin da ake kira zirin afirka a cikin wannan yanki da ya haɗa ƙasashe kamar irin su somaliya da kuma irin su habasha da ke makwabtaka da ita kenan da su jiboti da take da ɗan nisa da ita su eritrea da waɗannan ƙasashen da ke wannan yankin suka zama wani wuri mai muhimmanci saboda kasantuwarsa mahaɗa ta tekuna mun kuma yi bayani a kan cewa manyan ƙasashe da ma waɗanda suke son shimfiɗa ikonsu ta fuskar soja da kare manufofinsu na tattalin arziki suna amfani da ta'addanci a matsayin wani makami domin cimma wato waɗannan manufofin nasu da ba halattu ba ne a mafi yawancin lokuta. mun kawo gajeren tarihi na cewa tun bayan wato rushewar tarayyar soviet da abin da biyo baya wato ƙarshen yakin ruwan sanyi ko cacen baki da kamar da ake kiransa ƙasashen yammacin turai a ƙarƙashin jagorancin amurka sun mai da ta'addanci makami domin yin amfani da shi wajen yada manufofinsu daga cikin buga misali da yadda a ƙasar iraki a daidai lokacin da aka shirya cewa sojojin amurka za su fice su bar wannan ƙasa shekara ta 2011 a wannan shekarar aka kirkiro da'ish saboda haka maimakon amurkan ta fice sai zamana yanzu ta ma ƙara sojojinta ne sannan ta gayyato wasu ƙasashe ta kira ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ta'addanci. da akwai irin waɗannan misalan da yawa a duniya inda manyan ƙasashen suke amfani da ta'addanci domin cimma manufofinsu balle kuma a fili yake cewa jami'an gwamnatin amurka sun fito sun faɗi cewa su suka ƙirƙiri da'ish ba ɓoyayyen abu ba ne su suka ƙirƙiri alƙa'ida, to a fili yake dai cewa ta'addanci ƙirƙirarre ne kuma ana amfani da shi domin kare manufofin manyan ƙasashe kamar yadda muka ambata. tun lokacin yakin ruwan sanyi zuwa yanzu ana ci gaba da amfani da ta'addancin domin haddasa rikici da hargitsi a cikin ƙasashe mabambanta idan ku hakan ta faru wato aka tayar da hargitsi to waɗannan ƙasashen da suke da hannu wajen haddasa wannan rikicin za su samu damar da za su fake da ita domin su kutsa cikin waɗannan ƙasashen ta soja ko wata tattalin arziki ko kuma a siyasance wannan shine zai iya fassara dalilin da ya sa kasashe da dama suke da sojoji da suke girke da su a yankin da ya shafi zirin afirka mun ambaci cewa ƙasar somali yanzu ita ce kusan babbar ƙasa da ƙasa wato da ƙungiyoyin ta'addanci irin su da'ish da alka'ida suke da ƙarfi fiye da ko'ina a duniya masharhanta na turai sun yi ƙoƙarin cewa abin da ya sa da'ish ɗin take a wannan yankin saboda su samu kudaden shigar da za su rika tafiyar da sauran rassan su na duniya saboda wuraren da suke samun kuɗi a sauran sassan na duniya an toshe shi sai dai wannan nazariyar ba gaskiya ba ce a fili yake cewa da akwai alaƙa tsakanin siyasa da kuma waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda ga misali a shekarun baya a lokacin gwamnatin abdulhadi mansur na kasar yemen ɗaya daga cikin ministocinsa ya rubuta cewa da akwai alaƙa kai tsaye tsakanin da'ish da take a wannan ƙasa wato alka'ida a lokacin da kuma gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa wato su ne ke basu horo da kuma makamai saboda su share musu fagen shiga cikin wannan ƙasa ta hanyar tarwatsa da rusa sojojin gwamnatin ƙasar teman to idan muka koma zirin afirka a cikin ƙasar djibouti da akwai sansanin sojan amurka da ake kira da lomoni da a can ne babbar cibiyar rundunar nan ta ta sojojin afirkom take kuma a cikin wannan ƙasar dai da akwai sansanin sojan china wanda za a iya cewa shi kaɗai ne ma canan take da shi a wani wuri wajen ƙasarta. ta su ma kasashen faransa da japan duk suna da sansanonin soja a cikin wannan kasa ta jiboti a cikin ƙasar somaliya kuwa ƙasar turkiya tana ƙara samun gindin zama tun a shekara ta da sha 2011 ne turkiyan ta fara share gindin zama a cikin wannan kasa ta fuskoki da dama da suka kunshi siyasa soja da tattalin arziki watakila ita ma kasar ta turkiya tana son mayar da somaliya ta zama mahangarta ta soja wanda daga nan ne za ta rika shiga sauran kasashen nahiyar afirka wata ƙasa da ta shiga cikin ƙasar somaliya ta sami gindin zama ita ce qatar ta gina sansanin bayar da horo ga sojojin wannan ƙasar ta somaliya sai kasashe irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa su ma duk sun shiga cikin wannan ƙasa na irin wannan wasa na manya da ake yi a cikin somaliya da kuma a cikin yankin zirin nahiyar afirka haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gina tashar jiragen ruwa na barbara da ke gundumar ƙasar a somaliya ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe da yin kutse a cikin wannan yanki mai muhimmanci ta hanyar abin da ake kira yarjejeniyar da ta hada tekuna ta shiga eritrea da kuma djibouti da hakan ya taka rawa gagaruma wajen tarwatsa kasar wato sudan da mayar da ita ta zama gida guda biyu daga can kuwa wannan haramtacciyar kasar ta kutsa cikin kasashen da su ne tushen ruwan maliya saboda kawai ta zama wa kasar masar wato alaƙaƙai hakanan kuma ƙasar sudan wanda daga baya duniya ta ga abin da ya faru na rikicin da ake yi tsakanin sudan da ko masar a gefe ɗaya da kuma ƙasar habasha a kan batun kwararowar ruwan madiya amma ita ƙasar habasha ta taɓa yin yaƙi da ƙasar somaliya wanda aka kira da yaƙin ogadin a shekara ta 1977 sai kuma shekara ta 1978 sun kuwa yi wannan yakin ne dai a wancan lokacin domin yanke wannan yankin na ogadin daga ƙasar somalia ya zama na habasha wani yakin ya sake barkewa tsakanin ƙasashen biyu a shekara ta 2018 wanda amurka ta taimaka wa habasha saboda kawar da gwamnatin kotunan musulunci wannan ne ya sa ƙasar ta habasha ta zama wacce mayakan shabab suka rika kai wa hare-hare daga baya bayan da abi ahmad ya zama firaministan habasha alaka tsakanin kasashen biyu ta dan gyaru har zuwa bayan nan da ta sake taɓarɓarewa a kan rikici saboda yankin somaliland ita dai habasha ta so ta yi amfani da gabar ruwan tekun somaliland domin ya ta zama da ita wata cibiyarta ta kasuwanci ta koyi haka ne fa ba tare da ta sanar da wato magadishu ba alhali magadishu tana ɗaukar somaliland a matsayin wani yanki ne na ƙasarta a ƙarshe dai an samu fahimtar juna bayan da turkiya ta shiga tsakanin ƙasashen biyu domin kada manufofinta na ƙashin kanta a wannan yankin to wata ƙasar da daesh da alka'ida suka kutsa ita ce uganda tun bayan faduwar gwamnatin idi amin a shekara ta 1979 ne dai musulman wannan ƙasa suka fuskanci kyama da tsana da aka yi musu daga gwamnati da kuma wata ƙungiya da ake kira wato rundunar ubangiji ta kiristoci wacce ta rika kai wa musulman hare-hare tana kuma yi musu kisan kiyashi wannan ya sa musulmi da dama sun gudu daga wannan ƙasa suka nufi arewacin ƙasar Kongo da gabashinta a matsayin mai da martani akan wancan abin da aka rika yi musu sun kafa wato wata ƙungiya, da wani mutum mai suna jamil makolo ya jagoranta da suke kira jama'atu tabligh a shekara ta 1995 wadda ake kira da rundunar kawance ta demokuraɗiyya sannan kuma wasu ƙungiyoyin na musulmin uganda sun yi kawance da wannan kungiya wanda suka rika kai hare-hare a cikin kasar ta uganda domin ɗaukar fansa da'ish ta kuma shiga cikin kasar kenya inda a can ma ta rika kai hare-hare ta rika ɗaukar samarin somaliya musamman da suke a wannan ƙasa hakikanin gaskiya zirin afirka wani sansani ne na ƙungiyoyin ta'addanci masu addini da marasa addini da manufarsa shine yi wa mulkin mallaka na sabo zamani wato share fage domin shimfiɗa yukansa. To ma sauraro a nan zamu da aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon na daban kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya. muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimma jihar Niger. Dubin gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karfi ibadan mu, Allah karfi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karba. Allah ya ƙara mana lafiyar gudanar da ibada. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran da shi da iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan. Aminai 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mamara Ramatu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu 'yan gwagwarma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke san kwara tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi muku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrin mai magana Salisu haya da Nijar daga Fati ke son fara tattare Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da farko na Malam Kabiru da ke nan kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu malaman cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar duzuman takasiman raba mai aski ba da raka sanu su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maradi akwai ali bankula akwai dam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsoho mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana najeriya senegal cameroon da ke nijar baki da na mai magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kula da radio na afirka assalamu alaikum to marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum rediyon Teran. To barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama ke saka? daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho mai ruban albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana. ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida yan 'yan Nijar, 'yan Kamarun, 'yan Chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan gurup mai tarin albarka. Mutanen Agades ina gaida ku mutanen Yamai kamar su ɗan bare bari mai gaida ku malama Ramata Isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin Yamai amma can inda ya fi ƙarfi birnin Kantagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Rinan takwarraka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga Misali Firzan Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar Malam Abba akwai samun haske dan mutum limanci birnin Maradi akwai Jirbili Malam Adam sarki aiki eh, Hajar Malam Adam sarki aiki birnin Maradi akwai Malam Aliban Kula akwai Adam Harka Tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi teliya rubin ganin mutuncin mai yaɗan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi ni kitamo yawa dan kiri ni kitamo shi ta gwamnati da ba a saka a duka dukan su a nan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasin babali mun ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aisha kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsubuka tsohuwa mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garken najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai abdulmumin muhammad garkin daula najeriya akwai salisu kasi moto da magana akwai abokina salisu dozman takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isya mai gyara waya bakin kaso taransa da magana yan irin kwana tare da gadan akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da a angon zare akwai aljihun musa na abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzuri kenan zango ilis amarin shi na gari mala ibbanan zango ilis muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya ina yi ma dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarar fatakun shawarwa lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da sharuwa da kai da abokan aikin ka baki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kyasarwar radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi maɗattai da isu maɗattai da yi da tsoho mai albarka da mamman sani Lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina da haɗa mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim watan zamfarawa da isa jikan mai saje da kuma yakubu Igawa, da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura ba zan manta da kai ba ya haya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijo da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da yahaya salisu yahaya dan nijar da zaki gizo zomawa da bilyaminu agwarmaji da kuma ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo Jamhuriyar Musulunci ta hiran Ina mana mu da yau mu da haka mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka mana karshen wannan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa muna cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwan mu sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bisala ina ma kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina ma kowa fata alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu Radio ta mana Musulunci suna na shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wanga rana ke bamu na sada zumunci da ta haka na makuwa fatan barka da man ruwa cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ba Ina gaida samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabiru wanda yake Maradi akwai Ibrahim Hushena wanda yake garin Kasagi akwai Isu Madatte akwai sanusu Madatte akwai eh, dan mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar trampo a wajuji da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfon karshe a wajuji da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan ba da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka sharuwa ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin mada eh, layin zandar da alera maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kudin kwadar layin zandar kallalin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka aulaya yaro tola mai gyaran mutunci mai da ke dan malam a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera maka dukkan zuwa tare zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan eh, garin mai godiya alheri alakai maka ibrahim na garin kasagi lera alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka eh, murtala magini a garin dangwami da wata tare zuwa gare ka domin gaisuwa da wata tare zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo eh, isa buzu lera alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar da wata tare zuwa gare ka domin gaisuwa da wata tare zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu ware a cikin kasa da duniya baki da ina ma kowa da kowa barka da shirin da wata shirin a madadin ibrahim shirin garin kasagi da ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gai da kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma Allah ba da dake cikin wannan tarurruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah samu dace Allah samu muna cikin ta wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna na mamman salisu sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata ina musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Gwam ina gaida Malam Kabiru ina gaida iliya mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasiri unguwa tudu ina gaida Abir Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida Isufu eh, Madatai Sanusi Madatai Muci Soja Mai Adai Sau Siraji Letoro ina gaida Maman Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji buhari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birni da karkara mai magana Maman Salisu na kiran shi da zaman shugaba na jihar da magarwa assalamu alaikum. To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.